DW Labarin wasanni Masauraro barkanmu da haka barkanmu kuma da sake saduwa. Abdurrahman Hassan ne ke muku sallama a cikin shirinmu na labarin wasanni. A yau labarin namu na wasanni zai mayar da hankali ne a kan butun kwallon kwando ko kuma basketball da ake shirin soma gasar cin kofin duniya ƙarshen wannan wata a China. Da wasan tsalle-tsalle da guje-guje da aka yi a birnin Gam na Ingila a ƙarshen mako da kuma wasannin ƙwallon kafa a jamus da faransa da ingila har ma da nijar za mu soma labarin wasannin ne da labarin gudun famfalaki na mata da aka yi a gasar lake de diamant a birnin gam na ingila a ƙarshen mako wanda 'yar kasar bahamas mai rike da kambun wasan olympic na gudun kanan wani shaune milar ibo ta zuba da 'yan mata zakaru masu kambun zinare na nahiyar turai da jamaica waɗanda suka hada da dina asher schmidt 'yar Birtaniya da Shelly Ann da Fraza Fraza dukkaninsu 'yan Jamaika waɗanda suka taka rawar gani a wasannin Olympics da aka yi a Rasha a shekara ta 2017. wanda ta samu nasara a gabansu a gudun famfalikin na mita 200 a cikin dakika 22 wanda ya haɗa 'yan mata 24 'yan gudun ran. Nan gaba ne dai a ranar 31 ga watan Agusta zuwa 15 ga watan Satumba za a so yin gasar cin kofin duniya na kwallon kwando ko basketball a China. Tuni da shahararren dan wasan nan na Amurka Iron Fox ya ce ba zai halarci gasar ba. a yayin da a yau litinin aka shirya 'yan wasan amurkan za su je australia domin yin wasannin shiri na sada zumunta gabanin gasar ta china a wasannin kwallon kwandon na cin kofin nahiyar afirka kuwa na mata wanda aka yi a birnin dakar na senegal a ƙarshen mako Najeriya ta ci gaba da rike matsayinta bayan da ta doke ƙungiyar 'yan wasan kwallon kwandon na ƙasar Senegal da ci 65 shugaban club din bayern munich ili hones ya tabbatar da cewa ba zai sake tsayawa takarar shugabancin club din ba bayan shekaru 40 na jagoranci hones mai shekaru 67 ya ce dai zai tsaya cikin club din amma ba zai karɓi mukami ba a yau litinin kuma aka sanar da cewa Dan wasan tsakiya na barcelona Philippe coutinho bayern munich ta yi aransa wanda zai rika buga mata wasa a wasannin kwallon kafar kuma na bundesliga a rana ta farko wanda aka yi a ƙarshen mako a ran juma'a bayern munich da hertha berlin sun yi kunnen doke kowanne na da ci biyu a ranar lahadi frankfurt ta doke hoffenheim da ci ɗaya da nema yayin da leipzig ta lallasa union berlin da ci hudu da nema a ranar asabar an yi wasa biyar Freiburg ta taras da mayans a gida ta mata uku da banza fortuna düsseldorf ta doke bremen da ci uku da ɗaya Bayer Leverkusen ta ci Fadebon da ci uku da biyu, Mashaglaba kuwa da Schalke an tashi banza da banza. Wolfsburg ta lashe Cologne da ci biyu da ɗaya, yayin da Dortmund ta yi wa Asburg rabana da yaro da ci biyar da ɗaya wasan da DW Hausa ta yada, wanda Gazali ta sawa da Ahmed Salisu suka jagoranta. Abin mamaki dai a wannan kwallo da aka yi, Asbor ita ta fara zura wa Dortmund kwallo raga kafin minti ɗaya da rabe. Gashi nan wato Graizo ya ɗauko ya mika mai lamba Fargas, Fargas ya ja ina ga nan dai har yanzu ana cikin yadi goma sha takwas na ƙungiyar Dortmund. Biza! Dortmund! A wasannin Premier League kuwa na Ingila a rana ta biyu Arsenal ta lashe Burnley da ci biyu da ɗaya a ranar Asabar yayin da Bournemouth ta bige Aston Villa da ci biyu da ɗaya. Everton ta samu nasara a kan Watford da ci ɗaya da banza. Haka Norwich City ta ci Newcastle da ci uku da ɗaya. Brighton da West Ham sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya yayin da Liverpool ta doke Southampton da ci biyu da ɗaya. kana manchester city da tottenham suka yi kunnen doki yayin da chelsea a ranar lahadi ita ma ta yi kunnen doki tsakaninta da leicester a yau litinin an shirya manchester united za ta kara da wolverhampton sai kuma labarin dan wasan dabra na birtaniya ashley cole tsohon dan wasan arsenal da chelsea wanda ya ritaya daga kwallon a jiya lahadi ashley cole dan shekaru 38 ya ce zai rikide zuwa mai horar da 'yan wasa Idan muka leƙa kuwa a wasannin Liga na ƙasar Spain a rana ta farko ran Juma'a Atletico Bilbao ta doke Barcelona da ci ɗaya da nema, yayin da a ranar Asabar Real Madrid ta doke Salta Vigo da ci uku da ɗaya. Valence da Real sosida sun yi ɗaya da ɗaya. A ranar Lahadi Ars ta ci Levante da ci ɗaya da banza, yayin da Seville ta ci Espanyol Barcelona da ci biyu da nema. sai atletico de madrid ta doke getafe da ci ɗaya da banza a wasannin league one kuwa na ƙasar faransa a rana ta biyu ran juma'a lyon ta ci angers da ci shida da banza a ranar asabar kuma nantes da marseille sun yi banza da banza sannan nice ta ci nim da ci biyu da ɗaya Metz kuma ta ci Monaco da ci uku da nema. Amin ta doke Lille da ci ɗaya da banza, yayin da Bordeaux da Montpellier suka yi ɗaya da ɗaya. tulus kuma ta doke Dijon da ci ɗaya da banza. A ranar Lahadi kuma Santecen da Bras sun yi ɗaya da ɗaya, sannan ran da Strasbourg su kuma suka yi banza da banza. Shahararren ɗan wasan nan na ƙasar Faransa Frank Riveri, wanda kwangilarsa ta ƙare a club ɗin Bayern Munich na Jamus. Yanzu haka wani club a Italiya na Florentina na zorcinsa wanda nan gaba kaɗan za a san ko zai je ko ko a'a. a ƙarshe za mu je jamhuriyar nijar inda a ƙarshen mako aka yi wani biki na karama tsafin 'yan wasan ƙwallon ƙafa da suka buga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar wato mena a shekarun 1985 'yan wasan waɗanda aka karama sun haɗa da hassan hamidu da kuma abdullahi halidu wanda ake cewa dilla wanda suke zaune a ƙasashen turai amma kuma suka je Nijar don wannan biki tare da halartar tsohon mai horar da su ɗan ƙasar Jamus Mr. Klaus wanda takanas ya je Nijar saboda bikin. Kuma Salisu Bukari daga birnin Yamai ya aiko mana da wannan rahoto. Wasan da da aka yi da yammacin Juma'a da ta gabata ya hada tsaffin 'yan kwallon kasar ta Nijar wanda kuma aka yi shi tare da halartar tsaffin masu horar da su. An shirya shi ne da ta sabili da wasu tsaffin 'yan wasan guda biyu, Hassan Hamidu da Abdullahi Halidu, wanda aka fi sani da sunan Dulla. wanda su ne suka fi suna a cikin 'yan wasan na Nijar na wancan lokaci na wajajen shekarar 1985 inda ya zuwa yanzu shi dulla ke zaune a birnin Brussels na kasar Belgium yayin da shi kuma Hassan Hamidu ke zaune a kasar Luxembourg. Jim kaɗan dai bayan wasan Abdullahi Halidu da ake kira dulla ya yi tsokaci inda yake cewa. Wannan saboda mu a Saint ne, a Saint mai na saboda shine mutane sun yi organize don a yi shibile kinmu, shibile shine za mu bar balo akwai mutane da ya yi shekara 30 ba mu gan juna ba shine sun zo mu yi balo muka juna to wannan yanzu muna yi shi shak dozan shekara biyu zuwa shekara biyu muna yi wannan wasan shi ma dai hassan hamidu da ke zaune a kasar luxembourg cewa ya yi har yanzu dai hankalinsa na tare da harkokin kwallo na nijar kuma a kulle yamin yana ba da tashi gudunmuwa da zarar an buƙace shi. Malgré que je suis euh, au Luxembourg, je suis toujours... duk da cewa ina kasar luxembourg amma kuma ina tare da 'yan wasa na nijar da ke tambaya na shawarwari a kulle yomin kun ba wata wata nake ba su shawarwari na kowane lokaci ina samun labarin 'yan kwallo na nijar sai dai ba za a iya gama lokacinsu da lokacinmu ba domin idan aka dibi kwallo na nijar a yanzu ba shi da armashi sai dai ina fatan da masu horar da 'yan wasan na nijar na yanzu waɗanda muka yi lokaci tare da su za su yi kokari su ba su horo na gari wasan dai ya ba da sha'awa sosai domin kuwa shi ma tsohon mai horar da 'yan wasan na nijar Niger na wancan lokaci Mr. Klaus Kluth ɗan ƙasar Jamus ya zo ne takanas ta Kano tare da iyalansa domin halartar wannan wasa na tunawa da shahararrun 'yan wasan Sudulla da kuma Hassan Hamidu. Ya ce lokacin da Hassan Hamidu ya tuntube ni sai na ce wannan ai tunani ne mai kyau na shirya wasa tsakanin tsaffin 'yan wasana. Daman ni zuciyata tana dauke da Nijar domin na yi shekaru hudu a cikin Nijar don haka ba zan manta da lokacin da na yi a nan Nijar ba. Kuma mun sha cin kwallaye da 'yan wasana a nan Nijar da ma a wasu ƙasashe. Sannan mun ci gaba gaba da hulɗa tare da tsaffin 'yan wasa na duk da cewa bana nan kuma gashi na game da tsaffin masu kallon kwallo kuma hakan na da mahimmanci. su ma dai 'yan kallo ba a bar su a baya ba domin kuwa filin wasan kwallon na birnin yamai ya samu 'yan kwallo masu tarin yawa wanda ake ganin an jima ma wani wasan kwallo bai haɗa jama'a irin haka ba. salisu bakar kenan daga birnin yamai na jamhuriyar nijar. To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau a madadin dukkanin sauran abokanan aiki na Abdurrahman Hassan ke ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.